قالوا انا الى ربنا منقلبون sai masu sihiri suka mayar masa da wannan tsoratarwa suka ce, Mu zuwa ga Ubangijinmu shi kaɗai za mu koma, don haka ba mu damu da abin da ka yi alkawarin yi na azaba ba.